demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu sake duba koke-koken yunwa da talauci a Najeriya. Jama'a masu haro, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Gungun shugabannin addinin Kirista da suka hallara a ƙarshen mako a Abuja su ne na baya nan cikin masu kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki mataki cikin hanzari kan matsalar yunwa da talauci da suka kai ga wasu ‘yan ƙasar suka fara fidda tsammani. Matsaloli da shugabannin suka ce sun kai intaha ga kuma batun tsaro. Haka nan a cikin makon da ya gabata mai alfarma sarkin musulmi cikin jawabansa ya yi kira ga gwamnati sake duba shirye-shiryenta masu karo da bukatun al'umma da zamman yin kwaskwarima domin a sauwaƙa wa jama'a irin hali da suke ciki. Nasira da Malikaya ya haɗa mana wannan shimfiɗar kamar yadda dai yadda za ku je. Taron na tsoffin malamin Bushara Abuja ya daki jaki ya daki taiki ta hanyar nuna gwamnatin Buhari ta gyara matakai don abinci ya wadata a ƙasa. Amma taron a lokaci guda ya lura ba a gyara barna a dare ɗaya. Ba baƙon abu bane batun neman buɗe kan iyaka don shigo da abinci musamman ma shinkafa. Don Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ma ya yi irin wannan kira lokacin da babban kontrolan kwastam Kanar Hamid Ali ya kai masa ziyara don neman taimakonsa ga yaƙi da 'yan fasa kwabri. Fasto Simon Dolly tsohon jami'in sami ne a helkwatar kungiyar kiristoci kan ana shan wahala kuma ka san gwamnatin nan gwamnatin talakawa ne talakawan najeriya suka tsaya suka yi ruwa suka yi tsaki suka ci a zaɓe wannan gwamnati to gashi abin yanzu ya zama da wahala mutane suna kan shan wahala abin da mutum ma zai ci yanzu ya zama da damuwa domin yin wa karan kanta masifa ne a ranar matasa ta bana ma wani matashi a lagos ya yi wannan kira to mu yanzu bukatar mu ga gwamnatin kasa a taimaka mu ta hi mu sanin hanyoyin da za a magance wannan matsala muna roƙon wannan wannan gwamnati ta yi kokari ta magance wannan matsala ta tsada abinci ita ta yi addaba ƙasa yanzu ba ma batun aiki yi muke nema ba yanzu na ziyarci wani makanikin lantarki Abdulaziz Abuja da ya ce shugaba Buhari tamkar makanikin Najeriya ne ina raye shi General Buhari ya yi mulkin shi na farko a 1984 so abun kaman a jininsa ne kullum ba a bashi kasar nan sai an yi rugurugu da ita wato kamar dai biskit din yaro ya jike duk inda ka kamo sai ya biyo ka sai a bashi kasar don gaba ɗaya Najeriya an ka lura an gina ta a saman ruwa ne yanzu yana son ya gina solid foundation da kasan za ta tsaya akan kafanta amma still mutane suna bin shi da bita ta kulli da miyagun maganganu amma mu da muka san jiya muka san yau ba abin da za mu ce sai dai mu taimake shi da addu'a Allah sa ya yi nasarar wannan aiki da yake so yi da alamun dai gwamnatin Buhari na neman sauya ta kan abinci ta yadda talakawa za su samu sauki ranar uku ga watan Mayu mun gabatar da shiri da ya duba wannan batun na matsin rayuwa a Najeriya Ganin dai batun guda ɗaya ne muka tsaye da shawarar sake gabatar da shirin. A tun kuma dai ka dai duba yanzu a ƙasar nan ta kai ma talaka bai san yadda zai saka kayansa ba. To ina za a samu mafita. Eh, gaskiya kan ba. A tun kuma dai shi dai Buharin nan dai mun zaɓe shi ba don wani abu dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa amma abu yaƙi malam tafiya sai tafiya take wata tara malam shekara guda yanzu haka yake nema akan mulkin na ta tara kuɗi to me zai da su kuɗi sai shiga take ba sa fita muna zaune da haka an ce an kama ne ya kawo mm, mm, mm, biliyan kaza an dawo da kaza ga kudin shiga da ake samuwa bangaren custom duty din ga rabano rabano da su haraji ake karɓa na wajen shauran kamfanoni kuɗin nan akwai su fa to a take su mana me za a yi da su malam yanzu ta kai magari ya yi shuru ba a gana monday da sunday irin wannan masifa malam ya za a yi a ƙasar itace ɗauri ɗaya ba zai ma girki ba gari wannan yanzu ka duba dai masara dai masara kwanan masara guda naira ɗari da goma ya za a yi da mu ne a ƙasa irin wannan masifa malam in kai magana a ce a wai karka zagi ba ni ba sa ne ba yawa amma al'amari ya ga ya tsaya malam mulkin ka wani irin mulki ne gwamnatin nan ta ƙi gaba ta ƙi baya ta ƙi gaba ta ƙi baya malam abubuwa da dagulewa suke yi komai nan ka taɓa shi tsada yake ƙara yanzu ka duba baya nan akan samu dai da ƙyar da ƙyar ɗin dai a ci a sha dai pdp dai ga shi dai dai ana dai za amma yanzu abin da za ka fi ma malam ne ma yake gagara in ba an allan nan har ni nan gudan ɗari na ɗauka na bayar gudunmawa ta na turawa don a zaɓe shi a samu sassauci amma na ɓata dare na ɓata rana na ɓata dare na ɓata rana ba Allah na shi ka gani shi wane ne ta yi magana ce ya kara yi magana ba ne shi ɗin wane waye shi bai sa a gaya masa gaskiya ba kenan bai dai ce baya kuskure ko kuma da mu ta zuba ido ne ya ta abin da ya ga dama to wallahi tallahi mu ba za mu yadda ba ba za mu yadda ba wallahi sai mu hau wuri yawa Allah kan ansa addu'an wanda aka zalunta kai haƙuri baba a to ai gaskiya ne da mu ta zuba ido ko yana ah, ba har ba har ba ƙara dan ba ƙara dan ba ƙara kai haƙuri baba dan ba ƙara ƙara haƙuri A ranar 1 ga watan Fabrairu ta shekara ta 2014 ne 'yan bindiga a Zaria suka kashe Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria. wato watanni goma kafin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya a yau ta tsaye da shugaba muhammadu buhari a zaman ɗan takararta shekara da wata ɗaya kamin a yi zaɓen najeriya duk da haka ya yi dacin hasashen da ya yi ya tabbata muka ga muhimmancin ku ji abin da yake cewa ya allah akwai abin da za a ƙaru da shi alƙiblan mu kenan jama'a amma kuma ku sani buhari da kuɗi saboda haka duk wanda zai aiki a madadin buhari to kada ya sa rai za a ba shi kokwaro kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida a dan barin gaya muku buhari ko ya samu ƙasan nan ba zai iya gyara ta a shekara hudu ba abin da muke fata matakin farkon buhari ya haushi ne barna ta tsaya e eh, barna ta tsaya abin da muke fata kenan yanzu muna neman kadarkon da za a jefa wa barnan ne ta tsaya yanzu ba magana gyara ake ba ya kamata talaka ku gane wannan irin wannan yunwa buhariya da aka yaka ta cin garin kwakin nan to kowane talaka ya shirya e sai an yi irinta saboda gyara za a yi e gyara za a ya kamata mutane su gane don kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa a'a yunwar za a irin ta 'yan Ghana ne ka je ka samu duk mutumin Ghana sun sha yunwa da Jerry Rollins ya hau an sha wuya amma yanzu gashi nan ta gyaru yanzu duk inda ka ga ɗan Ghana a ko ina a duniya yana zaman ganin dama ne amma 1980 sai da 'yan gana suka cika kasan nan tamu sai da suka cika ko ina saboda yunwa da kishirwa a lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari duniya na kwance 1980 ya ce gishirin miya na sile ake siye a ghana ana ta mamaki sile gishirin miya sile saboda rayuwa ta yi kunci kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira dubu ɗaya miyar kullum sai an sa mata gishiri na dubu ɗaya wace irin miya ce wannan haka Gana ta zama amma yanzu Gana ta gyaru ko bata gyaru ba daga cikin gyaruwar da Ghana ta jama'a yanzu duk Afrika in ka cire South Africa babu ƙasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Ghana sannan harkar tsaro babu kamar Ghana yanzu ga Ghana sun samu man fetur Ghana sun samu man fetur sannan dan girman Allah ka je ka zauna a Ghana ka ga ɗauke wutan da za a yi ba Ghana ba kwatana nan kwatano ka je ka ga ana ɗauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano Nijar nan ba a ɗauke musu wuta amma fa mu muke ba su wutar mu mu bayar amma ta mu ta mutu amma su suna can suna shan haske abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine jama'a e ko kun zaɓi Buhari za ku taya da addu'a ne matakin farko ƙasar wallahi Allah ya azurta mu amma an yi wurar da in Buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala abin da mu muke fata a tsaye da zalunci in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da ƙasar duk mutumin da ya rike mulki kwana bakwai sai ya azurta kanshi arzikin da in zai shekara dubu saba'in ba zai ainihin talauci Masu aro da haka Allah mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasara da Muhle Kaya da Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.